الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأمان الأكملان على خير الله أجمعين نبينا محمد وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد وما في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya daidai da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyar annabi isa alaihi salatu wa salam ci gaba da fassarar ayoyin da mai girma a cikin wannan sura mai albarka surat an-nisa a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sha ɗaya za mu tashi kuma yau insha Allah ta'ala a farkon aya ta sha biyu kamun nan akwai tambayoyi kamar haka tambaya ta farko yana cewa cikin bayanin da muka yi jiya cewa idan mutum ya yi wasiya cikin dukiyarsa a gina masallaci bayan rasuwarsa sai aka gani masallaci da yake a gina kudin da za a kashe ya wuce wato sulusi na abin da ya mutu ya bari ko kuma kudin da ya mutu ya bari bai kai a ginin masallaci ba shin yaya za a yi za a yi rabon gado kawai ko kuma za a zartar a akan zartar da wasiya dangane da dukiyar da mamaci ya mutu ya bari idan ya zama na bai wuce sulusin abin da aka mutu aka bari ba idan ya tsara sulusi to ba za a zartar da wannan wasiya ba ballantana kuma wanda ya mutu ya bar kuɗi ko dukiyar da bata kai ma a gina masallaci ba kaga babu batun a ce za a gartar da wannan wasiya saboda wato haƙƙi na magada da haka ba za a zartar da wasiyar da ta wuce abin da aka gada ba domin an zartar da wasiyar kenan babu abin da magaji zai gada kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ah, وقاص بن أبي وقاص الله يكرمك يدا يتي كبر يا أنت cikin wadata ya fi alkhairi da ka basu suna talakawa suna roƙon mutane suna bara da ka duk wanda ya yi wasiya wasiyar ta ɗara dukiyar da ya mutu ya bari wasiyar ta ɗara tulusi ɗaya bisa uku to ba za a zartar da wannan wasiyar ba ballantana ma kuma idan ma wasiyar da ya zartar ta fi ƙarfin kudin da dukiyar da ya mutu ya bari to anan babu batun zartar da wannan wasiya saboda ba abin da zai mutu ya ba ba abin da zai rage wa magadan ya zama wato wasiya ce wacce a ciki akwai cutar da magada kuma dama ana zartar da wasiya ne da ƙaidi da sharaɗi min ba da wasiyatin yusa biha zaira mudar wato akan yi rabiyan gado ne bayan wasiyar da aka yi matuƙar babu cutarwa a cikin wasiyar to idan ya zamana a wasiyar da aka yi aka ce a gina masallaci a gina masallaci da dukiyata bayan mutuwata gina masallaci da zai ɗau mutum sahu kaza sai aka ga masallacin da ya kai sahu kaza kuma dukiyar da aka mata aka bari ga baki ɗaya zai tafi a gina masallacin to kaga ba za a zartar da wannan wasiyar ba saboda ya wuce sulufi na dukiyar yadda aka mutu aka bai. Allah ta'ala a sai kuma mai tambaya ta gaba da yake cewa ni ne nake rike da filin maraya wanda ni ma ina da wani filin kamar na marayan da girmansu da komai ɗinsu amma a wata unguwar sai dai shi filin maraya yana unguwa da ke cike da mutane ma'ana filin maraya a unguwar da take ta riga an riga an gine ta a cikin mutane shi kuma naki filin a wata unguwa ce da babu kowa sai daji da aka sun ya halatta gare shi ya gina filin marayan ya zauna ciki da niyyar cewa kan maraya ya girma shi ma filinsa ya zama gari don haka sai ya bar wa marayar wannan gidan da ya gina a filin maraya shi ma kuma sai ya koma na to babu shakka idan wannan ita ce niyyarsa ya gina filin maraya ya zauna ciki da niyyar kuma idan ya tashi barin wannan gida zai bar wa marayan gidan ya koma nasa to a ciki akwai maslaha ga marayan na fata an gani ya zama an samu maslaha ga wa shi marayan tunda shi maraya gaba su ba bayan su ba ko to idan dai wannan ne da wannan niyyar yayi kuma ya sa shedu to babu laifi dangane da haka domin Allah ta'ala yana cewa ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الله تعالى يا san waye yake son ya barna a dukiyar maraya ko yake son ya kawo gyara to kaga wannan bai zama barna a dukiyar maraya ba sai dai ya zama ihsani da kyautatawa maraya don haka idan da wannan manufa yayi kuma ya sanya shidu da za su shaida cewa ko da bayan mutuwarsa idan ya mutu ‘ya'yansa da matansa su bar wannan gida wa marayan saboda ya gina shi ne wa marayan ko da bayan ya mutu zai koma gidansa to babu laifi a wannan amma a tabbata an sanya shaidu saboda watakila mutuwa tana iya ruskarsa kamun maraya girma sai ‘ya'yansa su ce to ai ubansu ya gina gidan sai ka ga an samu rigima ko to wallah ta'ala a mun tsaya a ƙarshen aya ta sha ɗaya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta sha biyu a jiya ina bibiyan karatun da muka yi jiya a inda na zo bayanin a wato uwa za ta yi gado sudusi idan ya zama na mamacin yana da ɗan uwa bayan kana lahu ikhwatin fali ummihi as-sudus idan yana da 'yan uwa to mahaifiyarsa za ta yi gadon sudusi to sai cikin bayani na na yi bayanin cewa yan uwa za su yi gadon ɗan uwansu za a raba da maza da mata za a raba musu shi daidai ina jin haka ne bayani ko to akwai bayanin da ya kamata in fayyace shi yan uwa waɗanda suke yan uwa uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma yan uwa da suke uba ɗaya ko kuma ana nufin yan uwa wanda suke uwa ɗaya kawai idan yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya ne to su ne waɗanda za a raba tsakaninsu da maza da mata za a yi rabiya daidai suna fata an gani amma idan kuma yan uwa ne da suke uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya to su za a raba musu da zakari misul hafi yi wannan shine bayanan da ban rabi ba Allah ta'ala ya gane da mu ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يقل لهن ولد فإن كان لهن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ربي ma taraka azwajikum kuma ko maza kuna da kaso na rabin abinda matanku suka mutu suka bari na gado in lam yakul lahunna waladun in sun mutu ya kasance ba su da ɗa fa in kana lahunna waladun in kuma ya kasance sun mutu sun bar ɗa walakumur rubu'u mimma tarakna to kuna da kaso na ɗaya bisa hudu na abin da suka mutu suka bari za a ba su wannan ba da ba'di wasiyyatin na biha a bayan an zartar da wasiyyar da suka yi wasiyyaci da shi a ko kuma bayan an biya ka da ke kansu wala wunna kuma su ma gare su su matan da kuka mutu kuka bar su wala wunna rubu suna da ɗaya bisa hudu cikin abin da kuka mutu kuka bar su kuka bari na dukiya in lam yakul lakum waladun in ya kasance ba ku mutu kuka baɗa ba fa in kana lakum waladun amma kuma in ya kasance kun mutu kun baɗa walahun na kumunu mimma tarakun to suna da kaso na rabo wato ɗaya bisa takwas na abin da kuka mutu kuka bari ah, min ba da wasiyatin tuso na biha audaini za a ba su wannan kaso ne bayan zartar da wasiyar da kuka yi wasiki da shi audaidin ko kuma bayan an biya bashin da ake bin ku wa in kana rajulun yurafu kalalaka amma kuma idan ya kasance mutum ne ya mutu kuma za a gaje shi kalalatan yana matsayin kalala ko kuma kalalatan waɗanda za ku gaje shi suna matsayin kalala ko kuma kalalatan abinda za a gada din yana matsayin kalala walahu aw imra'atun ko kuma ya zama na mace ce da za a gaje ta tana kalala ko kuma waɗanda za su gaje ta ɗin shine kalala walahu akun aw ukhtun sai zama na shi wanda za a gaje shi a matsayin kalala yana da ɗan uwa ya mutu ya bar ɗan uwa aw ukhtun ko kuma ya mutu ya bar ƴan uwa fa li kulli wahidin minhum as to za a ba wa kowane ɗaya daga cikinsu ɗan uwan ko kuma 'yar uwar asudus ɗaya bisa shida na dukiyar da ya mace ya bai ka in kano aksara min zalika in kuma ƴan uwan mazan ko kuma matan suka kasance fiye da ɗaya sun kai biyu zuwa sama ya ce fitulu shurakaru to za su yi tarayya a ɗaya bisa ukun dukiyar da aka masa aka bai min ba'd wasiyatin yusa biha aw bayan an zartar da wasiyar da aka yi wasiyi da shi aw ko kuma an biya bashi da ke kan ne shi ghayra mudar wato wasiya wacce take ba wasiya ce da ake ciki akwai cutar da magada ba Allah ta'ala ya ce wasiyatan min Allah wannan rabon gado da aka yi hukunci ne daga Allah Allah kuma ya mutu wasiya da ku raba gado a tsakankaninku kamar yadda Allah ya yi bayani a waɗannan ayoyi din wallahu alimun halim lalle Allah masani ne halimun kuma mai wato ƙarfin haƙuri ne dangane da bayan a cikin wannan aya Allah ta'ala yana bayanin gadon wato mata ta gaji mijinta miji ya gaji matarsa sannan kuma gadon ɗan uwa su gaji ɗan uwansu bayan ya mutu idan ba manta ba a darsa da suka wuce a ayoyi da muka fassara mun yi bayanin cewa abubuwa uku ke sawa wato mutum ya yi gado asbabu mirasil wara salasa kullum yufidu rabbahul wirasa wato mutum yakan yi gado ne sakamakon abu ɗaya cikin uku nikahun wa wala'un wa nasabu ma ba da lil mawarifi sababu ko dai mutum ya yi gado sakamakon alaƙa ta auratayya ko kuma ya yi gado sakamakon dangantaka ta ɗani ko kuma ubani alaƙa ta dangantaka da take sawa a yi gado shi ne alaƙa ta ɗa ya gaji ubansa ko kakanninsa ko kuma uba ya gaji ɗansa ko kuma jikokinsa wannan sababi ne da yake sawa a yi gado ta fuskar nasaba dangantaka to akwai kuma nika shine mutum ya yi gado sakamakon auratayya sakamakon surkunta na fata an gane wannan kuma ke sawa mace ta gaji mijinta ko kuma miji ya gaji matarsa ina fatan an gane to bayan Allah ta'ala ya yi bayani a ayar da ta gabata wato gado ta fuskar dangantaka tunda a ayar da ta gabata an yi bayanin gadon 'ya'ya daga iyayensu da kuma bayanin gadon iyaye daga ƴaƴayensu na fata an gane to kuma nan yanzu ana bayani ne na gado saboda dangantaka ta auratayya sai Allah ta'ala ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum ku maza lakum lakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da kaso rab kaso rabin abinda mata yanku suka mutu suka bari idan mace ta mutu sai ta bar mijinta to mijinta zai gaje ta a cikin abin da mijinta zai gada lakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da kaso na rabin abin da matanku suka mutu suka bari na gado in lam yakun lahunna waladun to amma da sharadi in ya kasance sun mutu ba su bata ba ina fata an gane mace ce ta mutu ta bar mijinta ba ta da ta sawa'an ɗa da ta haifa da shi ko kuma ɗa da ta haifa da wani mijin babu to shi mijinta da ta mutu ta bashi tana zaman aure da ki to abinda zai gada a dukiyarta shine rabin dukiya ina fatan an gane in lam yakul waladun amma da shar'i su ya zamana bata mutu ta badda ba ko dai ɗa da ta haifa da shi ko kuma ɗa da ta haifa da wani namiji amma in akwai ɗa da ta haifa da mijin nata ko kuma ɗa da ta haifa a wani gidan da wani mijin to yanzu ba rabin gadon ba rabin dukiyarta na mijinta zai gada ba fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakum in ya kasance kana lahunna waladun in ya kasance sun mutu sun bar ɗa falakum rubu'u to kuna da ɗaya bisa hudun abinda suka mutu suka bari mimma tarakum cikin abinda suka mutu suka bari to a wannan gaba ta wannan ayar kenan mutum zai fahimci cewa namiji yakan gaji matarsa ne ta fuskoki iri biyu fuska ta farko ya gaji rabin dukiyar da ta mutu ta bari fuska ta biyu ya gaji ɗaya bisa hudun dukiyar da ta mutu ta bari zai yi gadon rabin dukiyar da ta mutu ta bari ne idan ya kasance ta mutu ba ta bar ɗa ba sawa'an wannan ɗan tare da shi ta haifa ko kuma ta haifa ne tare da wani ɗa daban ina fatan an gani tare da wani mijin na daban ina fatan an gani ko to in ya zamana ba ta mutu ta baɗa ba tare da shi ko kuma da wani mijin na daban to yanzu abin da zai ɗauka na kasunsa a gadonsa a abin da ta mutu ta bari shine zai ɗau rabin dukiyar a matsayin gadon ina fatan an gane ko to anan a fadin Allah ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabi na abinda dukiyar da matan ku suka mutu suka bari kuna da gadar rabin dukiyar da suka mutu suka bari in lam yakun lahun waladun in ya kasance sun mutu basu bar da ba to walad anan na daukan da namiji kuma yana daukan kyamati domin lafazin walad yutlaqu ala azzakar wa yutlaqu ala al-unsa akan kira namiji a ce walad mace ita ma a ce walad ina fata an gani su shi yasa ka gani Allah ta'ala ce wa qalu ta Allahu waladan subhana ko suka ce Allah ya riki da to sun ce Allah ya riki da kristoci suka ce wato annabi Isa dan Allah ne ko yahudawa suka ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne ko sannan wasu daga cikin su kuma suka ce al mala'ikatu banatullah mala'iku ƴaƴan Allah mata ne to sai ya zamana sai Allah ta'ala ya ce duka da waɗanda suka ce mala'iku ƴaƴansa mata ne da waɗanda suka ce annabi Isa da annabi Uzairu ƴaƴan Allah ne sai Allah ya ya hada da waɗanda suka danganta masa ɗa namiji da waɗanda suka danganta masa ƴaƴa mata sai Allah ya ce wa qalu takhadha Allahu walada suka ce Allah ya rike ka subhana sarki ya tabbata gare shi bai rike ba da aka alwalad akan ce walad ana nufin ƴaƴanka sawa'an maza da kuma mata ko kuma a ce alwalad ana nufin ƴaƴanka maza zalla ko kuma a ce alwalad ana nufin ƴaƴanka mata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhr ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam wala fakhr ba dan alfahari na faɗa haka ba kaga sai ya ce wala da adam ƴaƴan annabi adam ƴaƴan annabi adam kuma sun hada da maza da kuma mata Na fata an gani to anan da Allah ta'ala ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun kuna da rabin abinda ku suka mutu suka bari na dukiya in ya kasance sun mutu su badda ba idan mace ta mutu sai ta bar ɗa namiji ko sai ta bar ɗa mace to mijinta yanzu ba zai samu wannan rabin gadon ba sakamakon ta mutu ta bar ɗa na fata an gane to na shiga ƙarƙashin ta mutu ta bar ɗa idan ta mutu ta bar ɗan ɗanta na fata an gane tana da ɗa shi ma ya haihu sai ɗan ya mutu to kata tana da jinsa ko ɗan ɗa to ɗan ɗa yana nan a matsayin ɗanta ina fata an gane ko to sai mace ta rasu sai ta bar mijinta da jikanta wanda wannan jikan ɗan ɗanta ne to wannan jikan zai hana mijinta samun nit, zai hana mijinta samun rabi sai dai ya samu ne sai dai ya samu rubu'i ɗaya buka hudu ina fata an gane haka nan ma idan ta mutu sai ta bar mijinta da ƴarta to wannan yar za ta hana ne za ta hana mijin samun nisfi rabi sai dai ya samu ne ya samu rubuɗi to idan kuma ta mutu sai ta bar ɗan ya ko ƴar ya shi kuma yaya hukuncinsa yake yana nan a matsayin mijinta zai ɗauki nisfi zai ɗauki rabi saboda ɗan ya ko ƴar ya ba ɗanta ba ne ina fata an gane a gado akan yi lissafin jika a matsayin ɗa idan ya kasance ɗan ne amma ɗan ɗa kaga ai ba ƴaƴanku ba ne mun sha kawo wannan baiki na bano na bano abu na gina ku ƴaƴan ƴaƴanmu maza su ne ƴaƴanmu amma ƴaƴan ƴaƴanmu mata ba ƴaƴanmu ba ne to don haka idan ya zama na ta mutu ne sai ta bar wato ƴar ɗan ɗan ƴarta ko ƴar ƴarta jikarta ta ɓangaren ƴarta to kaga wannan ba sa cikin gadanta ba za ka hana mijinta samun nisfi rabi ba amma idan ɗan ɗani ko ‘yar ɗa to wannan za ka hana mijinta samun samun nisfi rabi sawa'an kuma ɗan ɗaɗin ko ‘yar abannan eh, ɗan ɗa ko ‘yar ɗa sawa'an da mijinta haifa ko kuma da wani mijin na daban ina fata an gani wato fuskar matsala shi ne ko dai ta mutu ta baɗa ko ɗa nata ko kuma ta mutu ta bar ɗan ɗa ko ƴar ɗa ko kuma ya zamana ta mutu ta bar ɗan ƴa ko kuma ƴar ƴa, jika ta ɓangaren ƴa kenan to in jika ta ɓangaren ƴa ne to hukuncin yana nan ba zai canza ba mutunta zai samu rabi amma idan ta mutu ta bari ɗa ko ta bar ɗa to mijinta rubu'i zai samu haka zalika idan ta mutu ta bar ɗanɗanta jikanta ɗanɗanta ko jikarta ƴar ɗanta to a nan mijin zai samu ne zai samu rubu'i ba nufi ba to sawa'an kuma abinda ta mutu ta bari na ɗaɗin ko ɗaɗin ko ɗan ɗa ko ƴar ɗa da wannan mijin ta haifa ko kuma ba da wannan mijin ba na fata an gane ko domin ta yi mace ta yi aure a wani gidan ta haihu sai ta rabu da wannan mijin sai ta dawo sai ta auri wani mijin na daban bayan ta auri wani mijin sai ta rasu a gidansa to kaga ita ta bangaren ta tana da ɗa a wani gidan na fata an gane ko da ba ta da ɗa tare da shi to ɗa da ke wani gidan zai hana wannan mijin samun nisifi sai dai ya samu rubu ina fatan matsalar ta fito ku Allah ta'ala ya ce fa in kana lahunna waladun in ya kasance suna da walad da ma'ana sun mutu sun bar ɗa sun mutu sun bar ɗa sun mutu sun bar jika ɗan ɗa ya ce fa lakum rubu'u mata tarakum ku kuna da rubu'i kuna da ɗaya bisa hudun abin da suka mutu suka bari na gado min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayni bayan zartar da wasiya da suka yi wasiki da shi audaini ko kuma bayan an biya bashi da ake bin su to wannan ta ce fuskar gadon miji daga matar na fata an gane fuskoki biyu namiji ke da shi in zai gaji matarsa ko dai ya gaji rabi ko kuma ya gaji rubu'i ɗaya mutu a hudu zai gaji rabi ne idan bata ba kowa ba zai gaji rubu'i ɗaya a hudu ne idan ta mutu ta batta ko ya ko kuma ɗanɗa ko ƴar na fata an gani to da wannan wato fuskar za a duba idan yanzu aka kawo rabiyar gado gabanka sai aka ce misali mutum ne ya zo ya ce mata ta tara su ta bar dukiya naira miliyan kaza don haka ya za a yi rabiyar gado. to farkon abin da za ka yi tambaya sai ka ce to tana da ɗa ko ya sai ake ce eh, tana da ɗa amma da wani mijin daban ne ko tana da ƴa ko kuma eh muna da ƴaƴa to yanzu a nan tun da ta iya an tabbatar tana da ƴaƴa to ka san mijin a cikin dukiyar da aka mutu aka bari zai zama ɗaya buka hudu sai a kasa dukiyar hudu shi mijin ka so ɗaya shi ne kasansa na gadonsa daga matarsa ko da kai tambaya sai aka ce a'a gaskiya ba ta mutu ta ba amma tana da jika ɗanɗanta to shi ma hukuncin yana nan rububi zai ɗauka to ko kuma sai aka ce ta mutu bata ba kowa ba babu ɗa babu jika to shi kenan a nan in ka tashi rabiya shi mijinta zai ɗau rabin abin da ta mutu ta bari Allah ta'ala ya ce wa lahunna rubu mimma taraktu haka su ma mata da kuka mutu kuka bar su lahunna rubu suna da ɗaya bisa hudun abin da kuka mutu kuka bari na zuciya in lam yakun lakum waladun amma in kuka mutu ba ku bai ɗaya ba ma'ana matarka za ta gaje ka ta samu kasanta na ɗaya bisa kuɗin abin da ka mutu ka bari da sharaɗin idan ka mutu ba ka ba ɗa ko ɗaya ko biyu ko sama da haka ba fa in kana lakum waladun in kuma ya kasance kun mutu kun bar ɗa ko ɗaya falahunna tsoro min ma taraktu to suna da ɗaya bisa takwas na abin da kuka mutu kuka gani ita mamaci dangane da gadon mijinta tana da fuskoki biyu fuska ta farko ta gaji ɗaya bisa hudun dukiyar mijinta da sharaɗin in mijin ya mutu bai baɗa ba Abin da ake nufi da bai baɗa ba ma'ana bai baɗa namiji ko ya mace ba sawa'an ɗa ko ya mace ɗin nan da matar ya haifa ko kuma da wata matar daban ina fatan an gane to sai zama na bai bar wannan ba kuma bai bar ɗan ɗa ko ƴar ɗa ba to a wannan yanayi matarsa za ta gaji rubuɗi shi ne ɗaya bisa kuɗin dukiya ina fatan an gane to in kuma ya zama na fuska ta biyu in kuma ya zama na ya mutu ya bar ɗa ko ya bar ɗa ko ya bar jika ɗan ɗa to yanzu ba rubuɗi za ta ɗauka ba ba ɗaya bisa hudu ba ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar za ta ɗauka ina fatan an gane don haka kenan wannan ke tabbatar maka da kasan mace dangane da mijinta in ma ya zama ɗaya bisa hudu ko kuma ya zama ɗaya bisa takwas zai zama ɗaya bisa hudu ne idan bai mutu ya bar ɗa ko ɗa ko ɗan ɗa ko ƴar ɗa ba ina fatan an gane amma in koyan mutu ya bar ɗa ko ya bar ko ya bar ɗan ko ‘yar ɗa wato jika kenan ta ɓangaren ɗansa to abin da za ka gada a ciki shine wato tsumuni ɗaya bisa takwas ɗin abin da ya mutu ya bari da dukiya na fatan an gane to a nan an yi bayanin gadon mace da yake a shari'a musulunci ya shar'anta wa namiji yana iya auren mace ɗaya yana iya auren mata biyu yana iya auren uku yana iya auren hudu ko ba haka ba to sai ya zama ya mutu ya bar mata hudu ne ko mata biyu ko mata uku almuhim ne ya mutu ya bar ko dai mace ɗaya ko dai mace biyu ko dai uku ko dai biyu sai ya zama na mata hudun nan ya mutu ya bari amma bai bar ɗaya ba bai bar ɗa namiji ba bai bar ɗa mace ba bai bar jikoki na ɗayan ɗansa ba to su yan nan gurin gaba ɗaya ka san su a abin da mijinsu ya mutu ya bari shine ɗaya bisa hudu na fatan an gani. ma'ana kenan ya mutu ya bar mata hudu babu kowa sai dai watakila babbansa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa na fatan an gani. to sai ya mutu ya bari babu ɗaya amma ya mutu ya bar mata hudu to kasan mata hudun nan a cikin dukiyarsa gaba ɗaya shine kashi ɗaya bisa hudun dukiyarsa gaba ɗaya shine abin da za a cire sai a raba tsakankanin mata yin guda hudu ko kuma a raba su tantanin matayen guda biyu ko guda uku ko kuma in isa ɗaya ce to kasanta dai ɗaya bisa hudu ne ina fata an gane to kenan mace ɗaya ko mata biyu ko mata uku ko mata hudu in dai mutunci ya rasu ga baki ɗayansu kasanta ɗaya bisa hudun dukiyar ake raba musu ina fatan an gane ko ɗaya bisa hudun dukiyar shi za a raba musu Allah ta'ala yake fa in kana lakum waladun amma kuma in ya kasance kun mutu kun bar 'ya'ya. da namiji ko 'ya mace ko kuma jikoki 'ya'yan ɗauki, kuka mutu kuka bari falahunna sumunu ma taraktum to suna da ɗaya bisa takwas na abin eh, falahunna sumunu ma taraktum to suna suna da ɗaya bisa takwas ɗin abin da kuka mutu kuka bari sawa'an mace ɗaya mutum ya mutu ya bari ko mata biyu ko mata uku ko mata hudu duk dai a cikin ɗaya bisa takwas ɗin nan shi za su yi shiyarin za a raba a tsakankanin su ina fatan an gane wato yawan mata ko rashin yawan su idan mutum ya mutu ya bari baya ƙara baya canza nisabin da ake bayarwa wa mutum, ina fata an gane ko mace ɗaya ya mutu ya bari rubuɗi ne ko rumu ko mata biyu ko uku ko hudu ya mutu ya bari ka san dai a matsayin matarsa a matsayin matanka ko dai abin nan ko dai rubu'i ko dai sunni ina fatan an gani to wannan shine ka sanwa ka san mata kenan to akwai yanayi da mace ta kan tsinci kanta ciki shin in ta tsinci kanta a wannan yanayin za ta gaji mijinta ko ba za ta gaje shi ba kuma shi ma namiji zai gaji matarsa ko ba zai ta ba misali mutum ne sai ya saki matarsa tana cikin idda sai ya rasu to shin yanzu za ta yi gado ko ba za ta yi gado ba magana wacce take daidai kuma mafi inganci a cikin maganganun malamai shine duk namiji da ya saki matarsa tana cikin idda ba ta tsari idda ba sai ya rasu to ita ma akwai san gado ina fata an gane ita ma za a ba ta gado ita ma tana cikin rubu'i da za a samu ko kuma wato sumuni da za a samu ina fata an gane ko amma idan ya zama talaqun ne ba'in saki ne wanda babu komai saki uku kaga wannan ba'in ya riga ya yi kusanta da ita babu auratayya kuma babu yadda za a iya dawo da ita ko to idan wannan ne shin ba ta kare idda ba sai ya rasu shin za ta yi gado ko ba za ta yi gado ba to anan sai malamai suka yi maganganu iri biyu suka ce za a dubi me ya jawo sakin watakila yana cikin yanayi na rashin lafiya ko sai ya ga cewa wannan fa cutar ajali ne kuma in fa ya mutu to wannan matar tasa za ta samu gado na fatan an gane to sai ya hada sai ya mata saki uku saboda kada ta samu komai to kan ta kare idda sai ya rasu to in dai wannan manufar ce ta sa alamu da kuma dalilai da hujjoji sun nuna saboda wannan manufar ce to tana nan tana da gado na fata an gane amma in ku ba wannan manufar bace ta sa wataƙila akwai wasu dalilai waɗanda suka jawo haka to sai ya sa shi sai ya sake ta saki na uku to sai ya rasu kamun ta ƙari idda su ba ta da gado ina fata an gane to cikin bayanan da ma'abota ilimi suka yi kenan to haka nan ma mutum ne sai ya saki matarsa tana cikin idda sai ta rasu kuma miloniya ce ma'ana ta mutu ta bar wani abu tana cikin idda sai ta rasu suka ce a matsayinta na tana cikin idda tana nan har yanzu a matsayin matarsa tun da bata kare idda ba don ko tambayar tambayarsa wani yayi yace ce malam har yanzu kana tare da matarka wacce sai ya ce eh to ta dawo na fatan an gani ta dawo ko kuma wani ya ce ɗazu na ga wata Ta rufe a nan da riga kaza da sifa kaza da sifa kaza alhali shi ya riga ya sake ta tana cikin idda sai ce ɗazu wacce ta wuce da launin riga kaza ɗin nan ya eh, ai mata ta ce wacce ko ta dawo na fata an gane to sai to tun da akwai wannan hukuncin hukuncin tsakaninsa da matarsa sai ya sake ta tana cikin idda sai ta rasu to fa yi wa ya riko ha shi ma zai gaje na fata an gane sai dai idan ya zama na tana cikin iddar da ba zai dawo da ita ba misali idda ta saki uku ina fata an gane ya mata saki uku tana cikin iddar ta fitar su domin a wannan lokacin ba shi da dama ai ya dawo da ita ina fata an gane to haka ma abota ilimi suka yi bayanai dangane da ire-iren waɗannan matsaloli da za haka Allah ta'ala ya ce ah, fa'in lam ya fa'in abin nan ya ce fa in kana lakum waladun in ya kasance kuna da ɗa falahunna sumunu mimma taraktu to kuna da wato suna da sumuni daya bisa takwas mimma taraktu cikin abinda kuka mutu kuka bari a wannan gaba ta wannan ayar in muka lura za mu ga kenan Allah ta'ala ya yi mana bayanin yadda gado tsakanin mata da miji yake na fata an gane ko shi namiji dangane da gadon matarsa ko dai ya samu nis ko kuma ya samu rubu ko dai ya samu rabin dukiyarsa ko kuma ya samu ɗaya bisa hudun dukiyarsa sannan ita mace dangane da gadon mijinta ko dai ta samu rubu'i ɗaya bisa hudu ko kuma ta samu sumuni ɗaya bisa takwas na fata an gane ko to yanzu ka riga ka gane fuskar matsalar gadon namiji dangane da matarsa ko gadon mace dangane da mijinta la iskal na fatan babu wani iskali a cikin wannan ko to dan mu riƙa ƙwalla ayar da ta gabata da ayar yanzu to sai mu dawo mu waiwaye ayar da ta gabata yau sai kuma Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaan fawqa thnatayn falahunna thulutha ma tarak fa in kana falahunna thulutha ma tarak fa in kanat wahidatan falahan nisfu min ka duba uwa abin nan ya tana da ko ya rabi in kuma sun wuce ɗaya suna da mai suna da surufi ko a gaba kuma sai aka ce wale abawaihi likulli wahidin minhu su. to yanzu mun san abin nan illa min masudus in kana lahu walad in ya kasance yana da ɗa fa in lam yakul lahu waladun falibun li ummihi wa warithahu abawahu fa falibun ummihi a sulhu to sai mu gani mu dawo kasan iyaye iyaye suna gadan ƴaƴansu sudusi ɗaya bisa shida idan iyayen idan ƴaƴan sun mutu sun bata ko to yanzu sai mutum ne ya rasu ya rasu yana da yana da ɗa kuma yana da iyayensa kuma yana da matarsa duka waɗannan duk kasan waɗannan mun karanta su ke nan yanzu ko manya bayanin me kasan iyaye manya bayanin me kasan mata ko to yanzu ya mutu ya bar mata ya kuma bar iyayensa kuma ya bar ɗa idan mutum ya mutu ya bar iyaye alhali yana da ɗa menene ka san iyayen su sudusi ɗaya bisa shida na fatan an gani to kuma yana da mata idan mutum ya mutu ya bar mata kuma yana da ɗa menene ka san matar tumuni ɗaya bisa takwas na fatan an gani sannan kuma abin da ya rage wa za a bawa za a ba wa ka in ƴaƴa mata ne maza da mata ne zakari mislu ne abdul unsayin ko to nan yanzu Tun da ya mutu ne ya bar iyayensa biyu kuma akwai ƴaƴa sannan kuma akwai mata to sai ka ɗauko daga wanda ka santa ya fi karanci ita ce wa ita ce matarsa to sai mu ce ita matar dukiyar za a raba ta gida takwas kenan ko to ita matar sai ya zama na tana da kaso ɗaya bisa takwas ɗin dukiya na fatan an gane me yasa ta samu kaso ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar domin mijinta ya mutu ya bar ƴaƴa na fatan an gane hmm. to sai kuma iyayen su kuma suna da kaso ɗaya bisa shidan dukiyar hmm. me yasa kowanne yake da ɗaya bisa shida na dukiyar domin ai ya mutu ya bar ƴaƴa hmm. na fatan an gane to in an cire ɗaya bisa takwas na mata a cire ɗaya bisa shida ga kowanne daga cikin iyayensa abinda zai rage ‘ya'yansa da ya mutu ya bari sai a raba musu da zakari mai tsoro hafi a yi na fata an gani ko to in kuma ya mutu ya bar ‘ya ɗaya ce fa in ya mutu ya bar ‘ya ɗaya da kuma matarsa da kuma iyayensa biyu to an raga an gaya mana fa'in kanatuwa hidatan balahan nisa idan ya mutu ya bar ɗaya ne to tana da rabin dukiyar mahaifinta to yanzu sai mu ce ya mutu ya bar ƴa da kuma iyayensa biyu da kuma matarsa na fata an gane to anan sai mu ce rabin dukiyar na matar na ƴarsa ce na fata an gane ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar za a ba wa za a ba abin nis sauran rabi da ya rage ɗaya bisa takwas ɗinsa sai a ba wa sai a ba wa matarsa sauran abin da ya rage sai ya zama ne sai a kasa shi sudusi ko sai ya zama na ɗaya bisa abin nan eh, ɗaya bisa shida za a ba wa kowanne daga cikin wa iyayensa guda biyu abin da zai rage sai uban ya ɗauka ta afi ina fatan an gane domin ba za a bar shi sai ya zama ya daidaita da uwa a sudusi ba na fatan an gane to kullum za ka rika istihabin matsalar kowa da yanayin da aka ce za a ba shi gado mm. ya mutu ya bar mata to sai ka tattaro ayoyin da suka yi bayani dangane da gadon mata ya mutu ya bar iyaye sai ka tattaro ayoyin da suke magana dangane da gadon iyaye sannan kuma akwai 'ya'ya sai ka tattaro ayoyin da suka yi bayani yadda za a ba wa 'ya'ya to sai ka duba matarsa yanzu a wani yanayi take tana yanayin mijinta ya mutu ya baɗa ko bai mutu ya baɗa ba in mijinta ya mutu ya baɗa mai take samu in kuma bai baɗa ba mai take samu iyayensa ɗansu ya mutu ya baɗa ko bai mutu ya baɗa ba in ya mutu ya baɗa to yaya nawa suke samu a kasan in ɗansu ya mutu ya baɗa kuma nawa suke samu in ya mutu bai baɗa ba to za ka rika istihadin mas'alar a haka ina fatan an gane ko mm. Allah ta'ala ya ce وإن كان رجل يورث كلالة أنا وإن كان رجل يورث كلالة idan ya kasance kuma mutum ne da za a gaje shi kalalatan a matsayin kalala lafazin alkalala al'imam al-hafiz ibn kasir yake daga al-iklil shi al-iklil shine wato duk abinda aka zagaye wani abu da abin da ya zama na wato shi ya zama kamar hashiya ma'ana shi a gefe a gefe yake baya gaba baya baya baya kafiya shi a gefe gefe yake shi ake sai masa mai al-iklil kamar rawani na fata an gani kamar rawani idan aka yi rawani sai aka sa wato wasu gwalagwalai haka da sauransu sai a cewa wannan gwalagwalai iklil na fata an gani saboda su a gefe gefe gefe aka yi su kaman kaman iklinul fitan za ka ga kayan adon doki bayan an sa wa doki kayan adonsa zuwa wuyarsa to za ka ga akwai wasu ɗan kwandaloli ko kucikoki da aka yi su na ado na titi ko da suke abin da aka yi ado wa fuskar doki da shi to wannan ana ce da shi shi ma ikile saboda abu ne wanda aka san shi a gefe gefe gefe don a kawata wani abu to sai aka ce kalala wa mutumin da ya mutu bai da iyaye bai da ɗa sai suwa sai ƴan uwa to kaga ƴan uwa su ne a gefen wa iyaye da mai da kuma ɗa to ƴan uwansa suna iya zama ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ƴan uwa suna iya zama ƴan uwa uba ɗaya kawai sannan suna iya zama ƴan uwa uwa ɗaya kawai to su suna nan daga gefe ne su ba tushensa iyayensa ba kuma su ba resansa wato ɗayansa ba su suna nan ne a gefe-gefe to sai aka ce alkalala mutumin da za a gaje shi a matsayin wanda yake kalala magadansa a gefe-gefe suke ba tushe ba ne ba kuma wato reshe ba na fata an gane to da aka sai zama na alkalala a nan kenan ana nufin shi ne wanda ya mutu bai bar iyaye ba har sama kuma bai batsa ba ko jika ina fata an gane wannan shi ake cewa ne ake cewa kalala sa'annan wasu daga cikin ma'abota ilimin suka ce a wa in kana rajulun yurafu kalala kalala din su ɗan uwan naka su ake nufi shi dai ya mutu ya mutu bai bar iyaye ba kuma bai bar yaya ba ko jikoki amma ya bar ƴan uwa to waɗannan ƴan uwan nasa da ke gefe da gefe su ake cewa kalala ina fata an gani wasu daga cikin mabota ilimi suka ce a'a dukiyar da za a ga daɗin ita ce kalala sakamakon mutum ne da ya mutu bai bar iyaye ba bai kuma bar 'ya'ya ba sai dai ya bar 'yan uwa to dukiyar da ya mutu ya bari sunanta kalala to haka ma'abota ilimi suka yi maganganu kalala kuskun ma'anoni guda nawa da ma'anoni guda nawa da ma'anoni guda uku talala ana nufin shine wanda ya mutu bai bar iyaye ba bai kuma bar ɗaya da jikoki ba ko kuma talala ana nufin wanda ya mutu wato ana nufin ƴaƴan uwan nasa wanda ya mutu babu iyaye babu wato ƴaƴa ƴan uwansa su ne kalala ko kuma kalala ana nufin dukiyar da za a ga daɗin to cikin waɗannan fasarori guda uku na ma'anar kalala ma'ana ta farko ita ce magana mafi ƙarfi kuma wadda jumhurin malaman tafsiri suke kai shine abinda sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya faɗa kuma shine ra'ayin sayyidina umar har sayyidina umar ce, ina jin kunyar in sauka akan fahimtar da abubakar yake kanta don haka abinda ake nufi da kalala ita ce abinda abubakar ya faɗa abubakar ya ce alkalalatu mallawali da lahu walawalad mallawala da lahu walawali shi ne wanda ba shi da iyaye ya mutu bai bar iyaye ba kuma bai mutu ya bar ɗa ko ɗan ɗa haye ƙasa ba kuma bai mutu ya bar iyaye haye sama ba yace wannan shine kalala sai da na umar yace shi ma ya yarda wannan shine kalala sai da na ali shi ma akan wannan fahimta yake usman akan wannan fahimta yake abdullahi bin abbas ɗaya daga cikin fahimtarsa sa mashhuri akan wannan ya tafi kuma wannan ita ce fahimtar qatada da abdullahi bin zubair da ibn musayyib da sauransu daga cikin jumhurin sahabbai da tabi'ai cewa alkalala shine wanda ya mutu bai bar iyaye har suke sama ba kuma bai bar 'ya'ya zuwa kasa ba ina fata an gane to yanzu ana maganar gado tunda an yi maganar gadon ya'ya su gaji iyayensu a baya an yi magana kuma iyaye su gaji ɗaɗinsu an kuma yi maganar mutum ya gaji matarsa ko mata ta gaji mijinta duk an yi wannan bayanin to kuma bari a yi maka bayanin wanda ya mutu bai bar ƴaƴa ba bai kuma bar iyaye ba amma kuma ya mutu ya bar 'yan uwa Ina fata an gane wa in kana rajulun in ya kasance kuma mutum ne yurasu da za a gaje shi kalalatan yana matsayin kalala wanda bai bar uwa ba bai bar iyaye ba bai kuma bar yaya ba awai imra'atun ko kuma mace ce da za a gaje ta tana matsayin kalala bata bar yaya ba kuma bata bar iyaye ba wa akun aw amma kuma ya bar dan uwa ko yar uwa ko ta mutu ta bar dan uwa ko yar uwa al walahu akun aw uftun akun aw uftun anan ana nufin dan uwa ko yar uwa wanda suke uwa ɗaya kawai ba uba ɗaya ba na fata an gane domin yan uwantaka iri uku ne dan uwa wanda kuke yake shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya sannan akwai dan uwa wanda yake min ab dan uwa wanda yake uba ɗaya kawai sannan kuma dan uwa min um dan uwa wanda ake uwa ɗaya kawai ina fata an gani dan uwa ɗaya uba ɗaya eh, dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma dan uwa wanda ake uba ɗaya sai kuma dan uwa wanda ake uwa ce ɗaya ina fata an gani to yanzu anan ana maganan kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun yana da dan uwa ko ƴar uwa ana nufin dan uwa wanda suke uwa ɗaya amma banda dan uwa wanda suke uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya ina fatan an gane da aka a gane wannan da kyau me zai bayyana maka haka ayar da take karshe a suratul nisa'i ita take fayyace maka anan ana nufin dan uwa ne wanda take uwa ɗaya kawai banda na uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya a wancan ayar ake nufi da wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wanda suke uba ɗaya ina fata an gane to yanzu anan ana maka bayanin wato gadon yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya da wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ina fata an gane kenan misali mutum ne sai ya rasu bai bar iyaye ba bai kuma bar ƴaƴa ba amma kuma akwai ɗan uwansa wanda uwa ce ta haɗa su ina fata an gane to wa in kana rajulan wa in kana rajulun yurahu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun sai ne ya mutu ya bar ɗan uwa da suke uwa ɗaya ko kuma ‘yar uwa da suke uwa ɗaya falikulli wahidin minhum as-sudus to ka san kowanne ɗaya daga cikin ɗan uwan nasu da suke uwa ɗaya uba ɗaya ɗin kowanne ɗaya daga cikin su ka san fa as-sudus shine ɗaya bisa shida ina fatan an gane mutum ne ya mutu bai da kowa wanda ya mutu ya bari bai mutu ya bar iyaye ba bai mutu ya bar ƴaƴa ba amma akwai ƙanansa ko wansa ko ƙanwarsa ko wacce uwa ce ta hada su kawai to in ya mutu ya bar ƙani ne kadai kowa kadai da uwa ta hada su to ka sansa a ciki dukiyar da dan uwansa ya mutu ya bari shi kaso ɗaya bisa shidan dukiya haka nan ma in yar uwa ya bari wadda uwa ce ta hada su ita kadai ya mutu ya bari babu iyaye babu 'ya'ya to ka san ita wannan yar uwar ta da uwa ce ta hada su ɗaya bisa shidan dukiyarsa na fata an gani na fata an gani ko sai ya ce fa in kawo aksara min zalik amma kuma in yan uwan nasa suka kasance fiye da ɗaya ne ya mutu ya bar yan uwa maza da yawa wanda suke uwa ɗaya ko ya mutu ya bar yan uwa mata da yawa wanda suke uwa ɗaya ko kuma ya mutu ne ya bar yan uwa da suke uwa ɗaya maza da mata yace wa shuraka'u fi suluk su gabaki ɗayan su da mazan da matan shuraka'u fi suluk za ku yi tarayya ne a ne a shine ɗaya bisa ukun dukiya na fata an gane to anan shi ma za ka fahimci cewa kenan ashe ɗan uwa ko ƴar uwa wanda uwa ce kaɗai ta haɗa ku idan suka tashi gadon ɗan uwansu a halin babu iyaye kuma babu ƴaƴa ko jikoki to suna da fuskoki guda biyu na yin gado fuska ta farko ko dai ya zama na ɗan uwa ɗaya aka mutu aka bari da suke uwa ɗaya ko kuma ‘yar uwa ɗaya ya mutu ya bari da suke uwa ɗaya to in a wannan yanayin ne ɗan uwa ɗaya aka mutu aka bari ko ‘yar uwa ɗaya aka mutu aka bari to ka san wannan ɗan uwan ko ‘yar uwa shi ne ɗaya bisa shidan dukiyar da ya mutu ya bari fuska ta farko kenan fuska ta biyu ya mutu ya bar ɗan uwa da yawa ba ɗaya ba ‘yan uwan nan ko dai maza ko kuma mata ko kuma a haɗa gaba ɗaya to a wannan yanayi kuma ‘yan uwan nan nasu da suke ko dai maza ko dai mata ko kuma maza da mata haɗe gaba ɗaya za su yi tarayya ne a sulufi shi ne ɗaya baka ukun dukiya na fatan an gani to idan suka yi tarayya maza da mata a ɗaya bisa ukun dukiyar in aka zo raba musu ɗaya bisa ukun dukiyar za a yi raba daidai ne ba za a yi da zakari mislu haƙi alhunsa ya yi ba saboda ƴaƴan uwa da uwa ce ta haɗa su wajen rabiyan gadonsu da mazansu da matansu ana wayarwa daidai na fata an gane ba a yi da zakari mislu haƙi alhunsa ya yi sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa min ba da wasiyyatin yau ta ko aw dainin za a zartar da wannan ne bayan wasiya da aka yi wasici da shi audainin ko kuma wato an bashi da ake bin mamacin da shi to a nan jama'a akwai wasu masail wanda a ayoyin nan zahiri Allah ta'ala bai bayyana su ba amma hadisai sun bayyana su in muka dubi matsalolin gaba daya za mu ga a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga shekarun jiya zuwa yau an yi bayanin gane gada ya'yan ma kuma sai aka yi bayanin gadin yaya maza da mata sannan sai aka dawo aka yi bayanin gadin yaya mata zalla sai kuma aka yi bayanin gadin ƴa mace in ita ɗaya aka mutu aka bari sai kuma aka biyo da bayanin gadin iyaye biyu sai aka yi bayanin gadin uwa idan ɗa ya mutu ya bar ƴan uwa da kuma gadin uba sai kuma aka biyo da gadin mata ta gaji mijinta ko gadin miji ya gaji matarsa sannan sai aka biyo kuma da gadon wanda ya mutu bai bar iyaye ba bai kuma bar ƴaƴa ba ƴan uwansa su gaje shi to kaga in ka duba za ka ga su waye suke gadon in ma a ambaci mace ce za ta yi gadon ko a ambaci namiji ne zai yi gadon tunda a gadon an ambaci ƴaƴa maza an ambaci uba an ambaci miji kaga duk waɗannan maza ne ina fatan an gane sannan kuma an ambaci ƴaƴa mata an ambaci uwa an ambaci mata kaga su ma duk waɗannan mata ne ina fatan an gane to sai ya zama ne kenan an yi bayanin gadon maza an kuma yi bayanin gadon mata to kuma idan ya zama hunsa al-mushkil ne fa ne wanda yake ya haɗa halittun biyu akwai surar mace a tare da shi akwai kuma surar namiji maza mata da ake cewa kenan ko ma'ana an hada sun hada halitta biyu yana da gemu kuma yana da hantsa nono ina fata an gane yana da al'aura farji irin na ɗa namiji kuma yana da farji irin na ƴa mace yana da gemu yana da hantsa nonuwa kuma yana al'ada da mata ke yi ina fata an gane wannan shine kunsa mushkin kuma akwai irin wannan to a can an yi bayanin ɗa namiji ga yadda zai ɗauka uba ga yadda zai ɗauka ina fata an gane miji ga abin da zai ɗauka kuma sai aka ce ya mace ga abin da za ta ɗauka mata ga abin da za ta ɗauka uwa ga abin da za ta ɗauka to sai ga wani shi ya haɗa nan kuma ya haɗa nan ina fatan an gane in ɗa ne sai ya zamana ba namiji ba ne kuma ba mace ba ina fatan an gane ko to yaya za a yi in uba ne sai ya zamana ba namiji ba ba kuma mace ba ina fata an gane ko kuma wato a ce miji ne da ba a iya wato bambance shi wani shakali yake to akwai bayanin wannan shi ma a musulunci ba a bai ba na fata an gani abinda ma abota ilimi suka ce shi ne idan aka zo maganar gado tun da kaji ya'ya maza da abin da suke ɗauka ya'ya mata da abin da suke ɗauka in kuma maza da mata ne da zakari misul hafzal unsayi ne to sai ya zama na yanzu ba fannin maza ba ne ko mata ba ne zalla a'a su sun wannan ya haɗa duka biyu unsa al-mushkil suka ce to sai a dubi sura wajen kallon surarsa misali sai aka ga yana da gemu to kaga maza ke yin gemu ko sai aka ga to gashi yana da gemu har zuwa kirjin kuma ya tsarar da nono kuma nono wannan da za a tatsa farin madarar nono zai fito ina fatan an gane to yanzu wannan namiji za a ce ko kuma mace na? to muna zuwa ne an gane wannan surar ko akwai gemu akwai kuma nonuwa to sai a dubu farjin farjinsa a wannan shari'a ta ba da dama a kalli farjin mai to da aka dubu farjinsa sai aka ga yana da al'aura irin al'aura ta ɗa namiji kuma yana da al'aura irin al'aura ta ƴamaci ma'ana yana da azzakari kamar namiji kuma yana da farji irin farjin ya mace ina fatan an gane daukar yanzu wanne za a ce to suka ce suka ce idan aka samu wannan yanayi sai a duba a farjinsa a farjinsa idan ya tashi bawali ko ya tashi inzali na ruwan mani ta ina yake fita ta al'aurarsa al'aurar namiji ko ta al'aurarsa al'aurar mace idan ta al'aurarsa al'aurar mace yake fitsari to mace ne sai a danganta shi ulfika bil mar'ati ina fata an gane ko kuma sai aka ga yana al'ada ga al'aura irin al'aurar namiji tare da shi kuma akwai al'aurar mace amma yana al'ada to sai a yi ilhaƙinsa sai a yi ilhaƙinsa da mace in kuma aka gani wurin bawani yakan yi ne a ta al'aurarsa ta al'aurar ɗa namiji haka ma in zai yi zanzamin ruwan mani yakan yi ne ta al'aurarsa ta ɗa namiji to sai a yi ilhaƙinsa da mi sai a yi ilhaƙinsa da ɗa namiji to idan kuma ta kowane yanayi suka ta in ya tashi yin bawani, haka bawalin nan nasa zai yi shi ta al'aurarsa ta al'aurar ɗa namiji kuma da al'aurarsa ta al'aurar ɗa mace na fata an gani haka ma in zai yi inzali yakan yi inzali ta al'aurarsa da take al'aurar ɗa namiji da al'aurarsa da take al'aurar ɗa mace to suka ce in ta kowanne yanayi suka ce fa fayin zaru ayyuhu ma asba na au asbara furujan wanne ne wanda ya fi yake fara fitowa sannan ɗan uwansa biyo baya in aka ga cewa in ya zo bawali yakan fara fita ne a al'aurarsa ta al'aurar ɗa namiji sannan sai daga baya al'aurarsa ta al'aurar ɗa mace ya biyo baya to ka bi azzakar sai a danganta shi zuwa ga zuwa ga namiji ina fata an gane in kuma al'aurar ta al'aurar mace shi ke rigaya to sai a danganta shi zuwa ga zuwa ga mace ina fata an fahimta ko to suka ce in kuma daidai suke ba a bambancewa gaba daya za ta yi inzali zai yi inzali a al'auran mace a al'auran namiji zai yi al'ada kuma gashi gemunsa sun tsoro gashi hantsarsa ta girma komai da komai da suke hususiyar namiji ne akwai tare da shi hususiyar mace ma akwai tare da shi suka ce to yanzu ya zama mushkil yaya za a ba shi kaso yaya za a ba shi rabo sai suka ce to in aka tashi rabiya shi rabonsa rabin abin da ake ba wa ɗan namiji za a tsakura masa kuma a ba shi rabin abin da ake ba wa ya mace sai a haɗa sai a ba shi na fatan an gane ko to sai ya zama na wannan shi ne abin da yake kasanta a lokaci ya yi akwai ya kamata a ce mun ambaci matsala tun da an yi maganar matsala ɗaya ga iyayensa ko to idan ya zama na ɗa ne kuma ɗa na zina na fata an gani ɗa ne wanda yake ɗa na zina ba ta hanyar shari'a haka a haife shi ba to maganar da ma'abota ilimi suka ce shi ne ɗan zina baya gadon ubansa sai dai ya gaji uwa na fata an gani ɗa baya gadon uba in dai ɗan zina ne ƴar zina ba ta gadon mahaifinta sai dai ta gaji mahaifiyarta haka ma shi ma uban ba zai gaji ɗansa ɗan zina ba ko ya gaji ɗansa ɗan zina ba amma uwa za ta gaji ɗansa ɗan zina to haka ma kuma akwai matsalar shi ne wanda ɗan tsuntuwa shi tsuntarsa aka yi ina fata an gane ya girma ya yi arziki sai kuma ya rasu to kuma wa zai gaje shi tun da shi dama tsuntarsa aka yi shi marikinsa zai gaje shi ko kuma wane ne dukiyarsa sai a kai shi wa baitul mali na musamman, ina fatan an gane sannan kuma wato gadan wato wanda gadon jariri da yake ciki na fatan an gane shi ma ka gaɗa ne to shi ɗan jariri da yake ciki yakan yi gado da abubuwa guda biyu in an tabbatar da samuwar cikinsa a lokacin da aka yi mutuwar an tabbatar akwai cikinsa ko da ku a lokacin alasafi yana gudan maniyi ne bai ma zama gudan jini na ya zama tosa ba sai aka tabbatar in aka lissafa watannin cikin da kuma lokacin da mamacin ya rasu to akwai cikinsa amma lokacin watakila ma yana maniyi wannan bai zama bai zama wannan gudan jini ba ina fatan an gane to in an tabbatar da wannan sai kuma abu na biyu sai a tabbatar da aka haife shi ya yi kuka domin alama ta cewa an haife shi da rai wadda haihuwarsa da rai ke tabbatar da shi ma sai an ba shi kasan gado shine da aka haife shi ko dai ya yi kuka idan ya yi kuka to wannan na tabbatar da cewa ya zo duniya da ya zo duniya da rai ina fatan an gane to wannan alama ce idan kuma ya zo bai yi kuka ba ya zo kenan a mace kenan sai ya zo babu motsi babu komai ya zo a mace to kaga anan ba a ba shi gado ina fatan an gane to a wannan yanayi din in aka tabbatar da waɗannan sharuɗa ɗin to sai ya na za a yi lissafin gado da ɗa da ke wannan ciki in magada suka matsa ba za su iya jira a yi rabiyan gado bayan haifar wannan ɗaɗin ba to ana iya ware wani abu wanda yake ya fi kasan namiji yawa da kasan mace a cikin dukiyar sai a ajiye shi sai a raba sauran dukiyar a magada idan aka haifa abin da aka haifa sawa'an ɗa namiji ne ko ɗa namiji ko ya mace ne sai a ba ta kasanta ko a ba shi kasansa abin da ya rage a ciki sai a raba wa sauran magada duk da shi ina fatan an fahimta to wannan duka matsaloli ne waɗanda suke rataye da wannan matsala abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladarsa wannan muka faɗa ku kuskure ko tun tuban Allah ya ce mana